افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد سكتي shin wannan mutumin ƙarya ya ƙirƙira ne ya danganta wa Allah don haka yake riya abin da yake riyawa game da tashin mu bayan mutuwar mu ko kuwa dai mahaukaci ne kawai yana sambatu da abin da ba haka yake ba lamarin ba yadda waɗannan suke riyawa ba ne kawai dai waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba suna cikin azaba mai tsanani ranar alkiyama kuma a cikin ɓata mai nisa a wannan duniya